الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ba mu manta ba a yau talata ko wanda yana tsammanin wani wata ga sabon shekara ta musulunci yau muna daren tara muna takwas daren tara a kirge wanda muka je a kirge wanda nake gani da muke tafiya da ita wallahu alam ina gani wannan kirge ta fi ainihin inganci wallahu ta'ala alam za mu tashi a cikin ainihin babi da ke bayani akan al'imama wato limanci a musulunci wannan babi malam ya yi kokarta cikin taimakon Allah ya zuba mata hadisai kusan guda bakwai a cikin wannan babi wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala cikin taimakon tausayinsa da yassare muna wato fahimtar wannan babi da taimake mu wajen karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai sannan yassare muna wato al'amuranmu gabaki daya alhamdulillah yace babul imamati babin da ke bayani akan limanci wannan babin na ganin limamai ne Allah ji kansu da gafara limanci nauyi ne da Allah ke daura ma bayinsa kuma aiki ne in ka daura ma kanka in ka yi fada kansa ma ka yi fada kan aiki in ka nema ka nema aiki in ka nema tambaya al'umma ba su baka ba shari'a bai baka ba wannan ya gani ka cika ainihin takura ka cika zan dogon sura wannan ya gani ainihin ne ka cika ainihin wato a ne yake sura ne kai sharp sharp ne wannan ya buɗe muka wuta akan ka cika ainihin dadewa wannan ya buɗe muka wuta akan sallar na ya cika sharp sharp sannan shari'a ba ta baka ba domin ta baka haƙƙi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal imamu masul liman ma za a tambaye sa gobe kiyama akan limancin da yi ga shi aiki ne atuwa a kansa za a tambaye sa filin kiyama akan limancin da yi ba zai yi bayani a gaban Allah subhanahu wata'ala wanda suke bin sa bayan sallah an ba su kiwo ne Kiwo aka ba ta muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimaka ma imamanmu ya kiyaye su daukar nauyin da ya ba su Allah ta'ala ala yake babul imamati babu da yake bayani kan limanci limanci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara ta ana ba da limanci ne ga mutumin da yake ya fi kowa ainihi wato iya karatun alkur'ani haka annabi ya ajiye sharfin limanci na farko ya ce lallai ya jagorance ku wanda ya fi ku iya karatun alkur'ani zai damu mu ku a hankali sai dan gyara ne annabi ce wanda ya fi ku iya karatu alkur'ani ya jagorance ku yi na farko da annabi ya ajiya kan limanci shine menene iya karatun alkur'ani wal ya ummukum aqra'ukum li kitabillah wanda ya fi ku iya karatun littafin Allah ya jagorance ku wajen limanci amma limanci namu na garin nan har da bangaren sunna ma yana gani ba wannan ka'ida muke bi ba a a ina ba karin muke ba mu ka'idar mu shi da kawai da wanda ya mura mu bai da shi limanci sai ka samu liman wani ya ce ya yi gudun limanci a masallacin ainihin ɗan bidiya ya faɗo a masallacin ɗan sunna da ya ji karatu ta karatun ta ba shi tsoro saboda ya san karatun ba kai ya gudu ya gudu masallacin ainihin sunna ya zo samu karatun ba daɗi sai ce to mun baro can nan ma dai iri ne ne yake ba komai ke haka ba sai rashin bin ƙa'ida a wajen mu wajen saurin limanci sai ga muna dan ba akan ki fata muke mu kwace hannu wasu kuma mu alhalin wayan da suke da haƙƙi akan wannan suna raye ne zai sa mu ba su ba ka samu masallacin mu zaka samu dai wannan matsala na kasa amma muna fata Allah ya yake mana na biyu an daura ainihin haƙƙin limanci akan akan ainihin fahimtar addini wane ne fi ainihin wato fahimtar addini wa ya fi yawan ilimi a wajen ainihin fahimta addini yana da yawan tarin ainihin fahimta na hadisi annabi sallallahu tarin ainihin fahimta na ainihin wato masail ta ainihin ta fiqh saboda fahimta ainihin shari'a